العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا ندري na alhamis daren takwas ga watan zulqa'ada hijira أربعين wanda ya dace da daren sha daya ga watan julai tamu 2019 allah maɗaukakin sarki ya ba mu damar hatsuwa wannan majalisi don ci gaba da karatunmu na sharhu ibn aqil da kuma al'aqidatul wasiya ba mu gushe ba a cikin littafin sharhu ibn aqil muna cikin babin al-mausul makon da ya wuce mun karanta baitoci uku na farkon babin tare da bayanai gwagwadon iko yau za mu fara karanta sharhin ibn aqil akan waɗannan baitutuka ذاك كرنت بسم الله الرحمن الرحيم يقول المؤلف رحمه الله ينقسم الموصول الى اسمي وحرفي موصول انا كسوى زوى نسونا لكم انا هرفي موصول انا كسوى zuwa mausuli na suna da mausuli na harafi taban ibn aqil bai kawo mana ma'anar menene mausuli na suna da mausuli ya mausuli na suna yake da mausuli na harafi yake ba amma a darasinmu da ya gabata mako da ya wuce amma mun faɗi mun yi ta'arifin. الموصول الاسمي ده كما الموصول الحرفي اكون ده يكي تعريفي تاريخي اكون ده يكي تناوى مكتي الموصول الاسمي هو ما افتقر الى الوصل بجملة معهودة مشتملة على ضمير لائق المعنى لائق المعنى أي مناسب المعنى المرسول الاسمي مكتشين wanda yake bukatan watli ko yake bukatan sila da jumla ma'ahuda sananniya wanda aka san da ita a kulwa jumlar da kuma take tattare akan wani bamiri da ya dace da mausulin idan ka ce allazina kafaru allazina nan shine al-ismul mausul kafaru shine al-jumlatu al-ma'huda al-mustamilatu ala damirin la'iqin kafaru hum ta kafa rutsin yana tattare da kan wani bamiri wanda ya dace da su tun da kafaru jam'i ne eh, fili ne da ke fili madi ne da yake magana kan jam'i wanda suka kafurci ana nufin su kenan ai allazi na kafaru hum ko in ka ce allazi na amanu hum allazi kafara huwa allati kafarat hiya اللاتي كو اللوائي كو اللواتي كفرنا هن كو هن هذا هو الموصول الاسمي هو ما افتقر الى الوصل معنى الوصل ان شيني الصله وان شيني mausul din zai iya ba da ma'ana ko ya bukaci alwaslu waslin da menene da jumla ma'ahuda eh, jumla sananniya a kwakwalwa wanda ta tattaru a kan sinana almustamilatu ala alami bamirin لائقين كو لائق المعنى كو مناسب المعنى واضح تو الجملة الحرفية آه، الموصول الحرفي شو هم تعريفها كون لك ايه تنا تعريفي ما مي وان من تعريفي ادرا من ديوتي مكت هو كل حرف الموصول الحرفي شيني كل حرف اول هو مع مأثلته بمصدر أول هو كل حرف أول هو مع مأثلته بمصدر شين دول حرف دا شين حرف دا شين دا سلن صدوكا أنا إيا يفسر هذا مصدر أقول جيسو أسا مصدر وانا شين المصدر الحرف كروبوتا الموصول الهرفي هو كل هرف أول هو مع صلته بمصدر الموصول الحرفي هو كل حرف أول هو مع صلته بمصدر الموصول الحرفي هو كل حرف أول هو مع صلته بمصدر الموصول الاسمي هو ما افتقر إلى الوصل بجملة معهودة مشتملة على ضمير لائق المعنى الموصول الاسمي هو ما افتقر إلى الوصل بجملة معهودة مشتملة على ضمير لائق المعنى الموصول الاسمي هو ما افتقر إلى الوصل بجملة معهودة مشتملة على ضمير لائق المعنى وعليه كانت تعمل ديروتا ba wanda ya gama rubuta rubutawa karanta musu mai sunanka usman umar to karanta mana muji abinda ka rubuta to al-mawsul al-harfi fa al-mawsul al-harfi fa me ya tarifin sa ka ko ba garbuta ba ba garbuta ba wannan to kai karanta mana abu abu ubaidullah hmm. na to cikin kenan sai yanzu bari mu dawo cikin littafin mu ko mai littafinmu ya ce yankasimul mausulu ilasmiyin wa harfiyin shi mausul ɗin yana kasuwa zuwa ga na suna da na harafi ismiyin ma'ana na suna ko irin na suna harfiyin ma'ana na harafi ko irin na harafi ko mai littafinmu من شرح ابن أبئيل يتي ولم يذكر المصنف الموصولات الحرفية وهي خمسة أحرف يتي المصنف ابن مالك أتكم بيتو سنسة إنها أو أن بعدنا موصول بي أنبت من كسن بي كسن با وهذا الموصول الحرفي ولم يذكر المصنف مصنف بي أنبت با المذكورات الحرفية موصولات نهار فيه bai ambace su ba wahiya kamsatu harufin kuma harufan wato almasulul harfi din kan harufan guda biyar ne wadu da sunan yanzu kun san fa'idojin ba sa karewa mai sharhin mu ya kawo mana fa'idan da mai asalin littafi bai kawo ba wadun bai sani ba shi dai bai kawo ba ne kawai watakila yana ga ya kawo su nan gaba cikin wani littafi ko cikin wani bayani ko kuma dai almajirai suna ai fahimta ko masu karantar da littafin a cikin sharhin za su karantar da mutane ba don bai san su ba tabbas amma shi ma yanzu mai littafin mu ya kawo mana kashin da mai asalin littafi bai kawo ba shi ma bai arrafa mana bai ga mana menene al-mawsulu al-ismi da menene al-mawsulu al-harfi ba wadi to to yanzu ga harfa guda biyar din yace aduha na farkon su aduha na farkon su an al-masdariya an ba masdariya wato an wacce ake fassara ta tare da fi'ili ake fassara ta tare da filin a matsayin mazdari a shi alkurani ya waddu aduhum lau yu'ammaru alfa alfasana ya waddu a duhun lauyu alfa sana lau din nan da sunan da ke abin nan duka ana awwala su da me da masdari domin ma'anar su daidai ke waddu aduhum law yu'ammaru alf sana ya waddu aduhum imara alf sana in ka shafe wadin nan ka shafe fi'ilin nan zaka kawo masdari a maimakon su ma'anar tabaka idan ka zo nan ka shigo masallaci ka ce assalamu alaikum ahlul masjid ana fulan uridu an ajlisa an ɗin nan mazdariya ce domin tu'awwalu hiya ma'a fi'liha bi masdarin lokacin da ka zo ka ga mana ka ci ka shigo ka ce assalamu alaikum alal masjid uridu an ajlisa daidai yake da kace mana assalamu alaikum alal masjid uridu al-julusa an ajlisa din nan daidai yake da masdari al-julusa kun fahimci nan ana fassara an da silansa da masdari kun fahimta yanzu kana tafiya kana saurayi ka ce uridu an astaqilla as-sayyara an astaqilla as-sayyara ina son shiga mota ay uridu istiqalata as-sayyara ko uridu an adkhula al-bayt uridu dukhula al-bayt uridu an usalli daidai yake da uridu as-salata wadi uridu an arkaba ta'ira daidai yake da uridu uridu rukuba at-ta'ira wadi idan wani wanda rayuwa ta ishe shi yace uridu an amuta daidai yake da me <laughs> uridu al-mawt daidai ba za mu faɗi haka ba a masallacin ta aduha an al-mazdariya غادي ينظر لكم فهمتي أن المصدرية لقى أريد أن أجلس أريد أن أقرأ ولا أريد القراءة أريد أن أبكي أريد البكاء وتوصل بالفعل المنصرف إتوانا المصدرية إن أنا متسلة أنا متوصل دومين كون موصول أنا بكاتا سلة دنيا بعد معنا دموكة الذين دولي كتيكو كفروكو آمنوكو فسقوكو وني نعم، أو ميكما لها سواده ko jalasu ko kamu ko wani abu wannan ana kiransa sila to ita an almasdariya tusalu ana mata sila ana sadar da ita domin ta bada ma'ana bilfilil munsarifi wato da fi'ilin da yake sarrafuwa yake iya jujjuyawa ya zamanto madi ya zamanto Muzari, ya zamanto amri ya zamanto masdari اسمي وانا ده صبر نفسه وانا كلام صح الفيل المنصرف هو الفيل المتصرف يسو بالدين انغان قال مثال ماضيا وان لو كتي فيني انا يا زمان تو ماضي امم جاء مثال ماضي مثل اجبت من ان قام زيد وعليه السلام انا عند سلمت ان ما اكي نبي وان يزوج مكه ajibtu min an qama zaidun kaga wani ya yi amfani da me an almasdariya filarta kuma filu madi yace to yanzu ka fassara masa ka fassara masa an da silanta me zaka ce yanzu ne ta bukan mana misali ha aiwa min menene iqama ba damuwa dai kai dai ka fahimci karatun ko larabcin ka bai dace sosai ba a wani tabbas ka fahimci inda muka nufa ba zai kama na magana mai kyau larabci mai kyau yawa ajibtu min qiyami zaidin yanzu ka fassara an da kama din nan da masdari qiyam wadi ajibtu min qiyami zaidin da ka ce ajibtu min an ama zaidun da ka ce ajibtu min qiyami zaidin duk ma'anar su daya wadi to wa mudariyan har yanzu kuma ana tusalata ana sadar da ita ana mata sila ana mata waslu da mudari mai misalinsa na hagu ajibtu min an yaquma zaidun أجبت من أن يقوم زيد نما كذاك مثل راشد أمين أجبت من قيام زيد وادي من قيام زيد حكى نما أنا متسلة دفيل أمر أيضا أمرا ناو أشرت إليه بأن قم أشرت إليه بأن قم وليس فسر منا أن دسلنته ده مصدري أنا بسم الله أحسنت أشرت إليه بالقيام بأن قم بالقيام وهذه جيد ما يلتاف الميتي فإن وقع بعدها فيل غير متصرف كو غير منصرف نهوا قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى كن قعني آه مشكلة سوانا فيلي نسير وانا فيلي جامد وذي كامنا اسم ليس تأيد ذي زمنتو مصدري أكون ذي إياه يوبا هو أكون ذي كامنا مداري ليسه babu wannan ana kiransa ismi jamidi wadi a irin wannan lokaci da ya za mu idan don mun ce tusalu an almasdariya bi ne. yawa ko ma bi ko mudari amma mun sare ko amma gashi yanzu wannan kuma gashi an ce a zahiri amma an mata ya wasri da mai da fili jamid ma da gairu mun sare hmm? laisa kullum haka yake laisa laisa mudari eh, mai madi kawai laisu lesna eh lestu ba za ka ce lesna ba ko wani abu ba zai yi ba ko les ba a faɗin haka ba zai baka ma'ana ba balantana ma ka masa masdari ba zai yi ba Allah na cewa wa Allah ya salil insani illa ma sa'a wa kauli ta'ala da kuma inda Allah yake cewa wa an asa asashi ma shirin ne jami'in na gairin munsarif Allah na cewa an asa an na qad iktaraba ajaluhum ko ayar farko Allah na cewa wa allaysa lil insan babu abin da yake na mutum sai zufan sai abin da ya aikata ko aya na biyu aya ta biyu Allah na cewa wa an asa an na qad iktaraba ajaluhum da sannu ko yana dab ya zamanto ajalin ya yi kusa to a irin wannan lokaci wannan an da kuke gani fahiyya mukaffafatun min as-saqila ba an ce da muke magana na wannan babi ba a'a an ce da asalin ta'anna anna saƙila kenan mushaddada an mukaffafa saboda haka an ce mukaffafa wanda asalinsa da saƙila lokacin da ka ce wa allai salil insani illa lama sa kana cewa ne wa annahu ai wa anna sha'ana saboda haka wannan ba daga cikin babin menene an almazdariya هم فهمت هذه وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ما نرفع وأنه أي وأن الشأن هو إن ضمير أعيد إلى الشأن وما هو في معناه أي وأنه ليس للإنسان إلا ما سعى سوالك وأن بايتك من باب درس هكذا كتشي وأن أساء أن يكون قد اكترب عجلهم وأي وأنه أتى هو أن الشأن asa an yakuna qad iktara ajaluhum saboda karka damu kan ƙa'idan da ya ga maka yanzu ka ce to ai kuma na ga inda aka ce ma wa allaisa kuma ba mutasarrif bane wannan an din asalin ta anna ne anna ce wanda aka sauƙaƙe ta aka shi da shaddan ta zaman to an hmm? tana kuma tare da bamiru sha'an kun gane mu ƙara darasi ko mu tsaya nan na? ni ma na goyi ba mu tsaya nan dogon saurin nan ina ga za a yi ne an yi ba a yi ba hmm? yawwa amma aka samu aka na ka tuka da ƙarfi duk abin da za a ɗora shi ma zai samu gindin zama amma duk abubuwa na tafiya ba a samu wurin zama akwai matsala to bari mu kwana nan ko mun shiga yau shazo in yaqil game da wannan babi ya ba mu labarin cewa mausuli yana kasuwa kashi biyu akwai mausuli na suna akwai mausuli na harafi amma mai littafi mai asalin littafi ma'ana mai kulasa ma'ana ibn malik mai waka shi bai kawo mana nau'in harafin ba yanzu shi kuma mai sharha zai kawo mana nau'in harafin ya ci harufa ne guda biyar ya fara mana da an an fahimci a darasin mu mu ma kuma mun ce wannan nau'uka biyun ko ne na da tarihin al-mawsulul ismi mun masa tarihi ko kun rubuta al-mawsulul harfi shi ma mun masa tarihi an gani to Allah ya taimake mu na rikalin sai littafin mu alaƙiratul ɗiya na za mu tashi ina za mu tashi barista ahsan eh na'am yawwa shekul islam ibn taimiyya tun daga farko littafi na ya ta kawo mana misalin sifofin Allah da sunayensa da suka zo cikin alkur'ani ko wanda dole abin wajibi ne ya imani da su kamar yadda suke sannan kuma haƙiƙanin yadda suke Allah ne kawai yake sanin abin an fahimta? yawwa jiya mun shiga babi na biyu wato babin sifofi da sunaye da suka zo cikin sunnar manzo Allah sunayen Allah kenan da suka zo cikin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda karatun mu zai fara daga wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam da faɗarsa sallallahu alaihi wasallam yafhaqullahu ila rajulaini Allah na yi wa wasu mutane biyu dariya Allah na yi wa wasu mutane biyu dariya me yake faruwa yake musu dariya yaktulu aduhuma al-akhara zai kashe ɗayan. amma kuma kilahu ma yadkhulu aljanna dukan su biyu kuma za su je su haɗu aljanna duka za su zama to aljanna Allah na yi waɗannan dariya ba dariyan ƙeta ba dariya na tausayi da wani dariya na na abin nan na irin ga abin da ya faru kuma duk yanzu sun gamsu sun zama to ɗan kuma a cikin aljanna domin duk wanda suka haɗu a cikin aljanna sun menene matsayinsu sun zama to ɗan aljanna wadi ɗayansu zai kashe ɗaya ɗaya zama ɗan aljanna ya yi ɗaya zai kashe ɗaya lokacin da ɗaya ke ne ko an fahimta sa'annan a abin nan ɗaya zai kashe ɗaya zai kashe ɗaya musulmi lokacin da yake ne sannan shi ne ya musulunta watakila wani ne ya kashe shi wa'in nan biyu su ina za su haɗu kowa ya shahada an gani to irin wannan Allah na musu dariya ya kalle su yi dariya hmm? ya kamata a ce da za a ce sun zama abokan gaba amma kuma yanzu sun zama manya-manyan abokai masoyan juna babu gilli tsakaninsu an gane ku abin da hadisi na yake koya mana Allah na dariya Allah na dariya irin dariya da su dace da shi an fahimci abin ba wai za ka sifan da irin dariyar ka kuma ma ɗan adam dariyan dariyoyin muna bambanta ai ko ba haka ma to Allah na dariya dariyar da ta dace da shi kada wani ya karanta wannan hadisi ya makullahu ya ce ai wannan ba dariya ake ne ba domin dariya sai wani dan adam yake yi kuma dariya ana yin sa ne ko saboda wani farin ciki da abin nan Allah kuma ya tsarku a ce yana da wani farin ciki da wane ne ko menene ko a ce sai dariyan keta ko dariyan ba ruwanka da wannan an fahimci abin yawo wani hadisi mutafakun alaihi imam al-bukhari da imam muslim sun ruwaito wannan hadisi wa qawluhu da fadin annabi har yanzu sallallahu alaihi wasallam da yace ajiba rabbuna min qunut ibadihi wa qul bi khairihi yanzuru ilaykum azilina qanitina yadhallu yadhhaku ya'lamu أن فرجكم قريب حديث حسن وادي وانا حديثي حسن ne haka shekul isa'in taimiyya ya ce a nan akwai sifofi da yawa farko dai annabi ya ce adiba ya yi mamaki sagi annabi allah na mamaki kenan wadi mamakin da ya dace allah na mamakin mai min kunuɗi ibadihi na fitar tsammanin da bayansa ke yi na samun rahamarsa da samun alherinsa da karɓan addu'o'insa an fahimta kawai yanzu na waza ta ga abin da ya faru tun shekaru na muke da fama kullum a tsaye da gwamna ko a kaza ko a samu wani dalili kaza kai allah mun nan ko an yara sun mu ko wannan babban masoyin mu buhari nan kai akwai ɗan kaza kaza ma duk da ya ke taimake mu irin bai wannan ɗarin musamman eh, eh, wanda ba su da ba su da ilimin shari'a da sauransu da masu eh, ba za ka rasa su da wannan ba an fahimci an fahimta ko to shi ne annabi ya ce ajiba rabbuna ubangijinmu yana mamaki min qunudi ibadihi yana mamakin fitan wato fit da tsammanin da bayansa ke yi na samun ramarsa kamar yanzu na samun biyan bukata wa qurbi khairihi kuma alhali kuma shi Allah yana ganin ya san abin ya su sama za a samu yanzu a fita su kuma wannan sun yi da tsammani an gane ko kamar yanzu irin mutumin nan da muka yi magana hadisi ingantacce ya zo da raƙuminsa da kayan guzurinsa zuwa kan raƙumin ruwa wane ne kuma cikin sahara yana tafiya yana sai dan huta ya samu gindin bishiya yana hutawa ko ya dara raƙuminsa ko ya dara raƙuminsa na kusa da shi ɗan baccinsa ya farka babu raƙumi ba labarin raƙumi tabbas al'adance babu abin da ya rage sai mai sai maganar mutuwa mutuwa ya zama dole kenan a wannan lokaci ko ba yanzu ba dai ƙarshe dai mutuwa ga tun da ina ko ruwa cikin sahara ina ta ina zaka ka ga zafin rana mai tsotse ruwan jiki ana haka dai ya gama da yanzu ya sallama dai zai jira dan mutuwa kuma wani abu kamar bacci ya kai dan bi dan fizge shi yana farkawa sai ga raƙumin sa a kansa da ruwansa da abincinsa saboda ma kidi ma sai ce ya Allah ni ne ubangiji ka kai ne bawa na Allah ce yana dariyan wannan bawa har ma ya kure ya ka faɗin abin da ya kamata saboda tsananin farin ciki asalin wannan magana ya Allah ni ne ka kai ne bawa na ridda amma Allah ya san ba ridda ba farin ciki ne kawai ibe shi har yi wannan magana Allah kuma ya masa dariya dariya na nuna soyayya ba dariya na naketa ba wadi ta rabbuna min من ibadi wa وقرب khairihi yanzuru إليكم azilina qanitina haka annabi ya ce ubangiji yana kallon ku azilina kuna cikin tsanani ko ta ina an muku ɗaurin har ba shiga ba fita yana kallon ku kanidina wanda suke suka ebe tsammanin samun rahamar Allah kam suna ga su an gama da su babu wata mafita yana kallon ku fa yazallu haku sai in yana ta muku dariya yana kallon ku yana dariya ya alamu yana sane an na fara jakun ƙaribun cin nasaranku samun infirajinku yana kusa-kusa amma ku saboda jahilin ku ba ku sani ba kun shiri ne kun iya da tsammani ba ga ba ta kowa ba cin abinci ba iya bacci ba abubuwa ana dariyan irin wannan bayan sa sun shiga cikin irin wannan hali wannan hadisi ya kawo wani tufofi nawa Allah na mamaki Allah kuma na min na dariya yana mamaki irin mamaki da ya dace da shi yana dariya irin dariya da mai da ya dace da shi wannan shine hadisun yake koya mana mu ƙara karatu yana ta kifa tsara mutuna to a za mu iya ƙarawa to ga hadisi na uku وقوله صلى الله عليه وسلم ده درس صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول جهنم بذات بشي با أنا تجيفو ما تجعلن دفك داتي دزماتك انت shakiyen aljanu da shakiyen mutane da wane وانيني wane ne ana ta jajjefo ba za ta gushe ba wani ta kula suna cewa hal min mazid ko akwai ƙari ya sake jefo min ya ubangiji na a sake jefowa fa muna nan muna jira ba za ta gushe ba tana irin wannan hali hatta yaba a rabbul izzati fiha rijla har dai ubangijin izza ya sanya kafarsa cikinta wani hadisi na koya mana Allah na da kafa irin kafar da ta dace da shi wadi وفي رواية أتكم وثي رواية ومن حديث أي حتى وضع رب الإزة عليها قدما حرص ألا أبنجد إزة ياسن يدقى دجنسا أكنت أتكنت أكنت نما ألا دقى دجي دقى دجن بيداتي دسي بائر ما كبا واضح أي إيماني دوانا أقمصو a lokacin da Allah ya koya sanya kafansa cikinta ko ya ɗora diga-diginsa a kanta a nan nefa fayan zari ba'abuwa ila ba'abin sashinta zai naɗu zuwa ga sashi ta ji duk ta gani ta ji duk ta ƙoshi babu yanzu kan ba maganar kuma a ci za a nemi ƙari shi ne ba na fayan zari ba'abuwa ila ba'abin sai sashin ke naɗu zuwa ga sashi kamar abin nan ta tana neman dunkulwa ta abin nan ta naɗuwa fata kula a wannan lokacin ba za ta rika cewa kat ya isa ya ubangiji ya isa ya isa yanzu ba na bukatan kare mutafakun alai wannan hadisi imam bukari da imam muslim su rawaito shi a kusurin ka wannan hadisi a wannan babi tabbatar da cewa allah na da ƙafa allah na da dugdugi ake cewa ko dugadugi dugadugi da suka dace da shi kamar da yake da han da ya dace da shi yake da ji da ya dace da shi hmm? an fahimci abin yake da ilimi da ya dace da shi yake da gani da ya dace da shi yake daidaita daidaitan da ta dace da shi wadu mu kara daya bari mu kara hadisi ɗaya daga sai mu tsaya wa qawluhu da fadin sa Allah madaukin sarki inji annabi yaqulu yaqulu ta'ala Allah madaukaki zai ce ya adam wata Allah zai kira annabi adam yace adam fa yaqulu annabi adam sai ya ce labbaika wa sa'adaik na'am na amsa fa sautin sai a kira shi da sauti da sauti kenan Allah na da sauti sautin da ya dace da shi ba da irin sautin ka ba wa duk ai imani Allah na be na da sauti shine ma na wannan hadisi sai a yi kira shine fayunada sai a yi kira da sautin da sauti inna hmm? Allah ya murk Allah za mu kira shi ya ce ya Adam daga nan sai annabi ya karin ba bayan annabi adam ya amsa sai annabi ya karin ba ne ya ce fayuna da bi sautin za a kira shi sai a kira shi bi sautin da sauti da wani irin sauti nan ne mahallin shahi ga abin da za a ce ga abin da sautin zai ce inna Allah ya amurk Allah na umurtanka an tukrija min zurriyatika ba'atan min annar ka fidda yan wuta ka fidda mission na yan wuta fidda wasu gangami wasu jama'a yan wuta cikin zuriyarka a same su wadi ka fidda su ilan nari zuwa wuta cikin wuta mahallu shahid anan Allah na da sauti sautin da ya dace da shi to bari mu tsaya nan ku? alhamdulillah akwai mai tambaya eh ba san wasu jama'a wadi? Mhm. na'am azulina ai fi shidda cikin tsanani azulina alhali kuna cikin tsanani azulina alhali suna cikin tsanani qanitina suna cikin masu ɗaya da tsammani Allah zai yi. ini ya ci gaba yana ta musu dariya ba dariyan keta ba domin ya san gashi nan sun ga sun gama yawo abubuwa ƙofofi sun toshe ba shiga ba fita shi kuma yana sane da cewa ina a duniya nan za ta jiye al'amura za su jiye na gaba zai koma ba na ba zai koma gaba an fahimci abin mm-hmm. na'am بسم الله نعم ba a ceci mutane ba ilan nari aka taimaka ba ba minan nari ba ba a ceci daga wuta ba ya ware ɗan wuta zuwa wuta an tukrija min zurriyatika ba'atan ila annari ba ga larabci ne eh to fagoyi ce na ga sai fagoyi ce ka gane fagoyi ce kana jin hulatun ji ko ya goyi ce ko fagoyi ce Mhm. ai inna Allah jomirawo in kuna sai yanzu barka karatu da sanin sai mu gwada mu gani in mun tsaya mai ikon ta da mu ita da mu in ma da balbata yake so za mu fara mu gari ko za mu iya <laughs> wala mu na masa na ba ne ba tambaya ta nan na eh na'am mm mm mm ya tuba ga ubangijinsa ai dama saba iyaye saba ubangiji ne farko idan yayin su ba sanar za su yafe maka kai ta yin wani abubuwa da zai da an Allah ga dama zai yarda da su ya musanya maka insha Allah kai ta musu addu'o'i da sauransu da wasu haƙoƙinsu ya daga cikin haƙoƙinsu kai ta musu addu'o'i ya daga cikin haƙoƙinsu ka girmama abokansu wanda inda suke kaiwa abokan su kai musu ziyara kai musu ziyara in ka san akwai sadakawa da iyayenka suke kulawa da su kai musu kula da su irin wannan duka insha Allah za a yi kovarin wa'annan abubuwa kiyasi hmm. to ai shi wato akwai abin da ake kira kai da zuka zo ne Allah ya taimake ka akwai abin da ya kira ilmin usulul fiqh a ilmin usulul fiqh ina yana koya mana abubuwan da ake rikewa a matsayin hujja a cikin addinin musulunci a ce abu kaza daidai ne ko a ce ba abu kaza ba daidai ba ne ana gane hujja ta hanyar nassin alkur'ani ko ta hanyar nassin hadisi ko ta hanyar taruwan malamai kan wata matsala a wani zamani ko ta hanyar ƙiyasi ƙiyasi shine a samu wata matsala take da nassi a yi magana a kanta amma kuma ya zamanto hankula suna iya fahimtar abin da ya sa aka ce mata daidai ne ko aka ce mata ba daidai ba amma a kwana a tashi bayan shekara ɗaya da mutuwan annabi ko bayan shekara goma da mutuwansa ko bayan shekara ɗari ko bayan shekara dubu da mutuwansa ko dubu da wani abu a samu wani abu kuma sabo ne amma yana ɗauke da ma'anar da irin wancan abin da a zamanin annabi aka kai nafi a kansa aka halatta shi ko aka haramta shi to sai mu ce duk da sunansa a wancan lokaci babu shi ko da irin wannan sifa babu shi amma ma'anar su ɗaya da abin da nassi yake da shi sai mu ce to bari mu ari hukuncin wancan ko na a yi ko kada a yi mu sanya mata saboda suna daidai ga ma'ana misali akwai abin da ake iransa kamuru a zamanin annabi sallam an haramta shi sa haram da nassin alquran da nassin abin nan sunansa kamuru kamuru a wancan zamani yawanci suna yin sa ne ko da dabino dabino za a jika har ya zamanto a kai shi lokacin da zai maye a dafa ko inabi da za a jika ko a kai shi da har da zai maye a dafa abinda suke da shi kenan ta yiwu a samu wasu yan alkama da yake ba safai suke da shi ba su ma su yi wani abin da ake kira kamro amma yanzu an kwana a tashi a wannan zamani muna da wani ganye da ake kiransa waiwaye shi kamro din nan da ake yin sa da inabi ko ake yin sa da dabino wanda in ka sha zaka bugu sunan sa haram yanzu kuma in ka sha burkutu dawar mu kenan mu anan wani tabbas laraba ba su da ita an fahimta ko masarar mu giyar masarar mu laraba ba san santa ba ba san ba su da ita mu ko muka yi wani abu yanzu da muka sha mu ma za mu bugu mu ce sunansa burkutu mu ce sunansa ne mai kama da wannan amma ba shi ne aka sani ba a wancan zamani amma mun gamsu abinda ya sa aka haramta wancan kamru din nan saboda ya ɗauke mutum hankali ya shiga tambele ko ya zagi wanda bai kamata ya zaga ba ko ya daki wanda bai kamata ya daka ba yanzu ma wanda ya sha wuyu abinda ke faruwa kenan sai mu ce wuyu shi ma haramun ne kiyasi akan ne akan kamru shi wannan hujja ta kiyasi tana da rukunai hudu Kana da abin da ake kiransa almaƙisu alaihi almaƙisu alaihi wasu na kiransa al'aslu akwai abin da ake kiransa almaƙisu abin da aka kiyasta ɗin wannan ya kiransa alfar'u sannan akwai abin da kiransa alhukumu shi ne hukuncin asalin sannan akwai abin da ake kiransa ne al'illatu ai dalilin da ya kawo hukuncin na ka samu nan guda hudu sai a ce kiyasi ya tashi amma kamar da na gaya maka ɗazu a wannan ba wani abu eh, ne da tun da kai ɗalibin jami'a yana da kyau ko ka halarta irin wannan majalisu ko ka ka samu maluman har gida da sauransu ba za a ce kawai fatawa haka shikenan za a gane abin lokaci guda ba ko to Allah ya taimake ku to madalla subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik